كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a cikin hadisi yana cewa yaqulu ibnu adama mali mali wa halaka malika illa ma akalta fa afanaita aw labista fa abalaita auta saddaqata fa amdaita ai baka da wani dukiya banda wannan guda uku inji manzon Allah shin akwai wata dukiyar ka ne face abin da ka ci kawai bayan ka ci kuma sai ya ƙare ko ka ɗaura in tufafi ne kuma sai ya tsufa ko in na kuɗi ne kai sadaka sadaka sai ta wuce ai wannan shine kadai ka. a hadisin abi huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu al-abdu mali mali bawa zai rinka cewa ya ubangiji dukiyata dukiyata wa inna malahu min malihi thalathun kawai babu abun da ya tabbata a gare shi daga cikin dukiyarsa face abubuwa guda uku inji manzon Allah ma akala fa ma akala fa afna abin da ya ci ya kare wannan shine nasa karan kansa Aula bisa fa abala ko abin da ya daura ya tsufar da shi aw tasaddaqa fa amda ko abin da ya sadaka kuma sadakar ta shuɗe daga nan wa masuwa zalika duk abin da ya zama wani wannan fazahibu shi mai tafiya ne zuwa ga hannun wasu mutane daban wa hulun nasi sauran kuɗin za a bar shi ne zuwa ga mutane su ne magada ashe kai baka da wani kuɗi face wannan nau'i guda uku <coughs> abin da ka ci abin da ka ɗaura abin da ka yi sadaka da shi sauran duk abin da ka tara ba naka bane kana tara wasu ne kawai shi yasa hadisin bukhari yace haddathana humaydi haddathana sufyan haddathana abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ana amr ibn hazm sami'a anas ibn malik yaqulu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yace yatba'ul mayyita thalathatun fayarji'u fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahidun yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu inji dan Allah sallallahu alaihi wasallam yace abubuwa guda uku sune za su raka mamaci zuwa ga sa guda biyu za su komo gida tare da sauran jama'a guda ɗaya zai wanzu tare da shi shine sai manzon Allah yace iyalansa za su bi shi za su raka shi har sa. bayan an gama suturce shi za su dawo hakanan dukiyarsa motoci ne wasu kadarori ne su ma za a ɗauke shi a cikin motocin da ya siya da kuɗinsa su raka shi har kabari sannan su ma su dawo sai ɗayan wa amaruhu sai aikinsa shi aikinsa ba zai komo gida ba shi zai zauna tare da shi yana kallon duk abin da ya aikata ga shi ga aikinsa an gane ko kenan wannan shine abin ɗan adam sai hadisin anas ɗan malik yace annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce ya haramu bunu adam dan adam yana tsufa yana diddigewa yana ƙara manyanta wa ya baƙa ma'ahu tare amma abubuwa guda biyu suna wanzuwa tare da shi abubuwan nan sai manzan Allah ce su ne alhirsu wal Kwaɗayi kwaɗayi da buri ɗan adam yana girma yana ƙara kwaɗayi kwaɗayin tara dukiya yanzu ya fara kai kana kallon kamar shi babba ne yana kallon kai yaro ne baka da wayo yanzu shi yana burin gidan da yake da shi ya samu shekara 65 yanzu yake kara yankan wani katon waje a can cikin GRA yanzu ya kara gina wani katon gida kuma ka taɓa ne wanda shi a tunaninsa kamar zai kai shekara kamar ɗari kuma nan gaba sai ya gama ginawa ko yana cikin ginawa in ba wani ikon Allah ba sai ya koma zuwa ga sarkin da ya halicce shi to wannan shine abin da duniya take ciki ubangiji Allah kai mana mai kyau sai Allah sai ce kalla a'aha saufa ta'lamun da sannu za ku yi sani ma'ana da sannu za ku san ƙarshen wannan alfahari da kuke yi da dukiya da ƴaƴa da mabiya an gane ku dan wannan rayuwa ta duniya sai Allah ya ce thumma sannan kalla a'aha sata'lamun ma'ana saufa ta'lamun da sannu za ku san ƙarshen alfaharin yayin tubar rai lokacin da za a cire ran mutum a ran nan zai gane kuskurensa da yayi na alfahari domin inna Allah la yuhibbu kulla Allah baya san dukkan wani mai taƙama mai jin kai Allah baya san shi mutumin da yake tafiya yana taƙama yana jin kansa shi ma shine yana cire hanci shi sa manzon Allah yace in kun duba hadisi yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr inji manzon Allah yace ba zai shiga aljanna ba duk wanda aka samu ƙwayar zarra ma'ana duk wanda aka samu girman kai ƙwayar zarra a cikin ransa girman kai ƙwayar zarra ƙwayar kiyashi kiyashin ma ja wanda ido baya baya iya ganin sa sai lafiyayyen ido to in kana da girman kai a cikin zuciyarka irin wannan ba za ka shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ka kare sai Allah sai ya ce kalla lau ta'lamun ubangiji yace kalla a gaskiya lau ta'lamuna da a ce mutane sun yi sani ilmal yaqin sani na sakankan cewa ai mashtagaltun bil da ba su shagalta da dukiya ba ai duniyar nan kwana nawa zaka yi sittuna au saba'una inji manzon Allah Allah man yi tajawuzu kun kaɗan ne suke ketare waɗannan shekaru. shekara 60 ne ko shekara saba'in shi yasa da Allah ya ce qul duniya dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa duk daɗin duniyar nan ɗan ƙanƙani yanzu sai kai ta hidima a duniya kai ta fafutukar neman muhalli a duniya kai ta fafutukar kaza a duniya watakin lokacin ka samu shekara hamsin hamsin da biyar sittin in ta ɗauro jin daɗin da za ka yi a cikin abin da za ka samu ba zai wuce shekara goma ishirin talatin ba shi kenan ka koma kuma zuwa ga kaga duk abin da ka ji daɗi kaɗan ne abin da kai ta fafutukar shine mai yawa to idan lokacin da kake fafutukar ba ka yi fafutuka akan bin sunna ba a ce ka ta fafutuka ne akan shirme ke ga wahala a farko ga wahala a ƙarshen rayuwarka ka gina dan ka zauna kila ma akan zalunci kai gina shi kenan kana gama ginawa ga fi ofi ya zauna ga tiles sun zauna ga menene interlock shi kenan kuma ba za ka yi wata biyar ko shirin kyakkyawa ba ta ce ai babu wani wani kuma yanzu ya tafi su wani an wuce barzakh shi ke sai a bar shi kuma ga magata ubangiji Allah kare la tarawunnal jahim ubangiji yace ce tarawunnal jahim kuma wallahi za ku ga wuta mai tsananin zafi ita ce wutar jahannama Allah ka kare thumma la tarawunnaha aynal yaqin ubangiji yace thumma la tarawunnaha sannan wallahi za ku ganta ita wuta in nan ainal ganin ido na sakankancewa kowa zai ga wuta kamar yadda jiya muka yi bayani ɗan aljanna ma zai ga wuta sannan ya wuce aljanna ɗan wuta kuma zai ga wuta sannan ya tsunduma a cikin wutar nan kuma sannan kan siradi akwai gate guda bakwai matambaya guda bakwai za a tambaye ka tsakaninka da Allah wajen tauhidi ya tauhidinka yake ka bautawa Allah daidai ka kadaita Allah daidai babu shirka ka gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka akan sallolinka sun yi daidai azuminka yayi daidai zakkarka ta yi daidai hajinka yayi daidai alƙawarinka tsakaninka da jama'a sun yi daidai sannan zamanka da makotanka da iyalanka yayi daidai idan yayi daidai sai ka shiga idan bai daidai ba in ka wuce wannan gate in zuwa wancan tsakanin wannan da wancan akwai kugiya da suke kai wa mutum rida cafka suna haka kamar abin agogo mai inji in kun sani ɗaya a ƙasa ɗaya a sama ɗaya a sama guda uku ne yi wani ma guda hudu ne yana juyawa wannan ya haka wannan ya haka wannan to idan ka wuce wannan in Allah ya taimake ka ka wuce wannan ka wuce wancan ka wuce wancan ana tsammanin insha Allah za ka tsira wani yana wuce wannan sai wani sai uge sai ta kamo shi sai tinjin a cikin wutar jahannama ubangiji Allah ka kare hadisi yana nan a cikin riyadu salihin jahannama tana da ogiyoyi akan siradi wanda ake jan mutum wani zai wuce kamar walƙiya Allah maji Allah min wani kuma zai wuce kamar irin gudun mazaje irin AAT in yana wuce dip dip dip dip zai wuce zuwa gidan aljanna wani kuma zai wuce yana jan jikinsa akan siradi wani kuma da rarrafe yana yi dai yana yi dai yana yi dai har ya zo bakin siradi yana zuwa bakin siradi sai kofar alkausara sai ya fada sulub sai ya fada ya ce alhamdulillah yana fadawa sai kawai sun yi alkausara yana shan ruwan alkausara duk wanda ya shiga in ya ɗibi alkausara wannan fata ta kasa Najeriya sai ta zube sharaf a kasa. sai Allah sai ya mai da kai dogo fari kyakkyawa mai kamun sittin kamar tsawon annabi Adamu alaihi salam gashin ka yana shan yana walƙiya wannan gemun naka kuma arnan bawush sai ga taka tana ƙilli kamar silba sai ɗan gashin baki ɗan sarra kenan gidan aljanna haka yake da ka sha ruwan alkausar shikenan ba kai ba kishirwa ba yunwa manzon Allah yana bakin kofar gidan aljanna yana cewa ummati ummati ummati ummati manzon Allah yana kaunar mu sallallahu alaihi wasallam manzon Allah har lokacin da za a cire ransa shi ta al'umma sai yake ba ta ransa yake sallallahu alaihi wasallam lokacin manzon Allah bayan ɗan aljanna sun shiga gidan aljanna shikenan kuma sai a je a shirya liyafa da kaza da kaza da kaza da kaza dogon magana kenan wani lokaci kuma an sai mai magana a kai. an gane ko to ubangiji yace thumma latarawunnaha ainal yaqin na'am ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وبنجي يجي ثم سنن لا والله تسألن za a tambayi mutane yawma izin a wannan rana anin na'im ga ni'imar da muka ba ku za a tambayi kowa ni'imar da aka bashi a nan gidan duniya ni'ima ta lafiya ce za a tambaye ka ya kai da lafiyarka har ka komo zuwa gare mu lafiyarka amfanin mai ta maka hira ka rinka yi da lafiyarka kallon kwallo kawai kake yi kallon tv kana kallon barcelona da da mai madan eh? da madrid akwai wani ma an gaya mu eh aha kaji ka iko Allah kaji sun san abu inna lillahi za a tambaye ka wannan abun kake kallo wannan kafiran da suke yawo tsirara wanda yau musulman mu dan sharri sai aka sa mana lokacin bodin mu a cikin azumi sai ka rinka jin ƴaƴan musulmai suna ihu cikin dare in kai mai dan saurin farkawa ne ma in ka ji ihu sai ka farka sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko me faru a ce wai bur ake yi wanda ita burdin gabaki mu mutlaqan haramun ce ba malamin da zai ce maka bol halarci. ba yi zama da akwai shi ba saboda Allah ya ce lau aradana an nattakhiza lawan lattakhaznahu min ladunna in kunna fa'ili Allah ce da muna nufin mu wasa da mun riki wasa daga wajen mu in mu Allah mun kasance masu aikatawa ne da Allah da sai saukar da suratul la'ibi makiyatun haya ko madanitun wa haya arba'un wa ishruna aya Allah sai saukar da wannan ya ce bismillahir rahmanir rahim sayyidul la'ib ko akwai wannan surar sayyidul la'ib idza jaa maidadul la'ib fa alayka an taqifa bi janibil yamini thumma bi janibil yasar akwai wannan babu wannan aya da haka ne a takaice bol haramun ci. bol haramun ci. aya ta biyu Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un shin ya ku bayina kuna tan mun halicce ku kawai karazi bai sakaka kuna tan mun halicce ku dan wasa ne ko kuna tan ba za ku komo zuwa gare mu bane inji Allah yanzu muna tan ba za mu koma wajen Allah bane yau ina suwa ne ina suwa ne ina suwa ne suke suna nan ne ina abokananka suke ina yaran da kuka tashi tare da su suke ina yan kasuwa yan uwanka ina ɗaliban ilimi yan uwanka ina waɗanda kuke kawo motoci daga kwatano yan uwanka ina waɗanda ake sayar da su bulawus su kayan yaji su kayan koli su kayan menene su buga kafinta su tebur su sayar da munti su sayar da gullisuwa su odar madara ina suke ɗaiɗai ku ana ciccire su a cikin al'umma wannan duk bai ishe mu wa'azi ba bai ishe mu izina ba amma har yanzu muna zuwa muna wasa muna ƙarfafa wannan wasan maimakon mu zauna a cikin wata ramadana mu yi nafila raka'a biyu wallahi fatiha da qul wallahu fatiha da wallahu raka a nauke kenan biyu mu sallama mu kwanta ya fi kallon bol na awa goma ya fi kallon bol na awa goma lada a wajen ubangiji kai ma zai ma musuntu ba har abada ba zai ma musuntu ba mun je muna ta kashe kama akan garin kallon bol wannan ya soka dan uwansa wuka kuma take ya mutu kuma ana da mutum ne akan abin da aka same shi aikinsa na ƙarshe akan sa ake da shi wani ma wajen sunuka ake shi soka masa wuka suruka fa caca innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan sai Allah ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun wani fa anan ake kashe shi caca wani kuma a gidan giya wani kuma a gidan neman mata wani a gidan luwadi irin irin wa'annan abubuwa fasadi da me yayi kama abin takeici kuma shine a samu musulmi ne yake zuwa irin wannan wanda bai yi kama da ɗabi'ar musulmi ba wannan ba halaye mu bane mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubangiji Allah ka shirya mu ka gyara halayen mu ka dawo da mu kan tabarki madaidaici <clears throat> ubangiji sai ya ce wallahi za a yi mana tambaya akan dukkan ni'imomin da aka baku ya ku musulmai lafiyar nan ya kai da ita haka nan dama da ka samu shin damar nan ka je ka yi karatu ka bi sunna ka taimaka wa ‘yan uwanka ka taimaka masakai a cikin ramadana da wajen ramadana ka fitar da zakka yadda ya kamata ka bayar zakka yadda musulunci yace a bawa ƴan uwa da makota inna masadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi sai Allah ce wabni sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim zakar ka ba wa'annan mutanen daidai ko baka basu ba ko ka dan fitinci ne haka dubu uku dubu biyar dubu shida haka kai ko ka ba da ita dubu goma dubu ishirin haka yadda ake so a shari'a duk wannan sai an tambaye mutum dama da Allah ya baka din dukkanin namu, muna da daman zuwa makaranta muna zuwa ba mu zuwa lalle ne mu je Allah zai tambaye mu wannan ni'ima ce babba sannan ubangiji zai tambaye mu akan cikakkiyar cikakkiyar aminci da Allah ya ba mu, Allah ya ba mu aminci yanzu a wani waje muna jin ana sace mutane ana kidnapping mutane ana dauke wannan ana kashe wannan mu Allah albakacin addu'a Allah sai ya zaunar da mu lafiya ya amintar da mu min khaufin daga tsoro yanzu ga mun mun zo mun taru muna jin Allah ya ce annabi ya ce irin gurin karatu irin wannan nawa ne a cikin garin nan za su irgu suna da yawa barjak suna ashe Allah ne ya amintar da mu daga tsoro to wannan damar amincin Allah zai tambaye mu ita me muka yi da wannan dama sannan haka nan abincin da Allah ya bamu mu ci mai kyau abinci ne nama ne farfesu ne wani dage-dage ne wani dan sufi ne aka baka wani ɗanyen kifi ne duk wannan ni'imar sai Allah ya tambaye ka Allah sai ya tambaye ka akan wannan ni'ima da Allah ya baka haka nan abin sha abin sha da Allah ya baka shi ma sai Allah sai ya tambaye ka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito cikin masallaci sai samu sayyidina Abubakar Siddiq sai ce mai ya fito da kai ma akhrajaka fi hadha saa ko fi hadha alwaqt mai ya fito da kai a cikin wannan daidai wannan lokaci sai ya ce abin da ya fito da kai ya rasulullah wallahi shi ya fito da ni ya wa'akin suna zaune sai ga sayyidina Umar sai ya ce mai fito da kai ya kai sayyidina Umar sai ce yunwa ya Rasulullah su uku manzon Allah sai ce ku tashi mu tafi gidan Abul Haytham eh suka tashi sai suka tafi da suka je suka yi sallama Abul Haytham bayan sai matarsa Ummul Haytham manzon Allah yayi sallama yayi sallama har manzon Allah ya juya da baya zai tafi sai ta ce ai so nake ka ƙara min sallama irin sallamar nan taka ya Rasulullah sai ta ce yanzu ya je ne nan ya kama da ruwan zartsi ruwa mai daɗi an gane ku ruwan zaƙi kaɗan zauna ka jira shi ya rasu da ta ce manzan Allah shi fuɗa su su uku da abul haisami ya dawo gida sai ya ce kai hani alli farin ciki na yau wa ya fi ni manyan baƙi a wannan gari a yau manzan Allah da kansa yau a gidanka ga abubakar siddiqu idhu ma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana ga kuma sayyidina umar al-faruq wanda iblis baya baya iya hada hanya da shi wanda manzo Allah ce da dai akwai annabi baya na shine sayyidina umar dan hadda yau wayannan sune manyan baki a gidanka ko a mafarki kai bakin nan ai kai ka san kai ba kadan mutum bane wannan shikenan da yazo shikenan sai ya gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun gaisa da sahabbai ya ce ai kaji kaji kaji ya rasulullah yaje ya da yaje ya ka musu wannan ruwa mai zaki suka sha nan da nan ya je ya kawo musu wani dan maraki abin nan kaɗan akuya aka yanka aka gyara manzo Allah sai ke gaya sai na Umar da sai na Abubakar ya ce wannan ni'imar sai Allah ya tambaye ku ranar gobe rabiya ya summa la tus'alunna yawma idin anil na'im wannan ni'imar sai Allah ya tambaye mu nawa ne muke zuwa wajen aure sau nawa muke zuwa wajen aure mu ci nama mu ci marara mu ci shinkafa mu ci kosulo mu ci mu ci mijinansa saman bita da miyan agushi da miyan kubewa da miyan dage-dage da dankali da kwai da kawai mu taso da danderu wani ma in ya ga danderu sai ya ɗauki cinya guda kawai sai ya kwada da shi wallahi sai an tambaye ka wallahi sai an tambaye ka sun mana tus'alun na yau idin arin na'i mu ci kuma mu kwashe mu yi tatil wani ma in ya tashi sai ka nishi irin cin da Allah baya su dama mutum uku Allah yana fushi da su akwai al'akulu al'akulu mutum mai yawanci sanan walbakhilu da marowaci walmutakabbiru da girman kai da mai girman kai wannan mutum uku Allah yana fushi da su ba tare da wani laifi ba min gairu jurmin ba tare da laifi komai ba Allah yana fushi da su kan mutum ya zama al akul ya ci da safe karfe goma dan kara bayan azhar mai shayi hmm. bayan la'asar mai tuwo hmm. an zo gida ma kar dannawa in za a kwanta ba dai ba kura ba wannan Allah yana fushi da irin wannan ubangiji Allah ka kare sannan sai mai girman kai mutumin da yake daukar mutane ba su da daraja wallahi kowane mutum ko mai shara ne ka gani ka tsaya ka gaishe shi yana da ranarsa yana da matsayi yana da mutunci a wajen ubangiji amma mutanenmu sai sa girman kai a cikin rayuwar mu a cikin tunaninmu to Allah yana fuci da irin wannan ubangiji Allah ka kare sannan sai marowaci Allah baya son marowaci Allah yana san mutum mai kyautatawa mai ihsani an gane ku amma mutum ya zama marowaci ubangiji yana fushi da shi ba tare da wani laifin komai ba Allah ka kare mu da wani a takaice dai summa la tusalunna yawma idhin anin na'i lallai ubangiji ce wallahi ma'ana sannan wallahi za a muku tambaya akan ni'imomin da aka ba ku kuma kowane abu na jikinka sai an tambaye ka inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula sai an tambayi majiyanka da idan dinanka da zuciyarka wani irin godiya kai wa ubangiji akan ni'imar da Allah ya baka mutane nawa ne kake kallon su amma ba su da hankali mutum nawa ne gashi nan amma ba shi da ido mutum nawa ne gashi nan amma baya ji mutum nawa ne baibai a kai Allah sai ya hada ma duka ya maka ni'ima wa fi anfusikum afala tubsirun ai akwai aya a cikin kanku da kanku shin ba ku lura ne ba ku gani ne me kuka yi wa Allah na godiya raka'a nawa muka yi dan mu gode wa ubangiji sadaka nawa muka yi mutane nawa muka ciyar na abinci mutum nawa muka ɗinka wa tufafi wallahi dukkan wannan sun mara tus'alun na yau idin alin na'im ubangiji Allah karba wa asiri <coughs> sai sura ta gaba suratul asr makkiyatun wa haya thalasu ayat Allahu akbar la ilaha إلا الله الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر سورة الأسد إذا كانت سورة تدري آية دعوه سورة كنمي مغانا أكن زامن an gane ko ko kuma sura kenan mai magana akan sallar la'asar ko sura kenan mai magana akan bayan la'asar har zuwa faduwar rana ana yi mata fassara uku kamar yadda malamai suka ce sura kenan mai magana akan zamu sura kenan mai magana akan sallar la'asar sura kenan mai magana akan bayan sallar la'asar har zuwa faduwar rana makiyatun ita wannan sura makiya ce tana dauke da ayoyi guda uku bismillahir rahmanir rahim Wal'asuri, asri ai aqsama Allah bil Allah yana rantsuwa da zamani an gane ko sai Allah ce innal insana lalle kaga dan mutum a duk inda yake jinsin dan mutum sai Allah ce la wallahi fi khusrin yana cikin hasara a duk inda yake dan mutum yana cikin hasara a duk inda yake an gane ko dan mutum ne ba wani ba yana cikin hasara na rayuwa hasara na sakaci hasara na ɓata lokaci hasara na bai san abin da zai yi dangi ci riba gobe alkiyama dan mutum yana cikin hasara ina fata an fahimta sai Allah ya ce illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq idan mun dauki wal asri Allah yana rantsuwa da sallar la'asar sai Allah ya ce ma'ana addahar kenan sallar la'asar da kanta sai Allah ya sai ce innal insana lafi kusuri lallai dan mutum ya tabbata a cikin hasara sai da Allah ya yi rantsuwa ce wallahi dan mutum ya tabbata a cikin hasara cikin kasuwancinsa dukkan mu nan yan kasuwa ne mun zo kasuwanci ne nan duniya wani zai ci riba a cikin kasuwancinsa wani zai yi hasara yayi tasgaro ba zai ci riba komai ba an gane ko ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda duk wanda aka masa kamunga a cikin wannan kasuwanci da yake yi to wannan lalle an masa tasgaro mana an masa an masa kamunga yana tsammani zai ci riba ashe ba ribar komai da Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutane allazi nashtara wad-dalalata bil huda suna suka sayi bata da shiriya suka sayi menene bata da shiriya sai Allah ce fa ma rabihat tijaratuhum kasuwancin su bata ci riba ba wa ma kanu mutadin kuma ba su kasance shiryayyu a lahira tun daga nan duniya mutum ya kasance ba ruwansa da zuwa makaranta halari kai kawaidi inin da halari bai taba dauka daga ina kake banki ne zaka je kasuwa da kake irgawa kuɗi me yake damunka bashi ne aka ci ba a bani ba haka ne me kake lissafa a waya wallahi wasu kuɗi nake tsammani daga kasar China ko daga Dubai ko kullun kai harkar kake nan kana irga kudi kasan kan lissafin kudi fa inun biduniyahu basirin naqidin mutakafilin an dinihi mutaballidi wajen duniya fasihi ne yanzu in ya ba bunch ya ma ce wannan naira dubu uku ba sai ya irga lamba kawai daga lamba zuwa na far zai ce wannan dubu goma ke wannan dubu biyar ke ne sha ne sha to dubu biyar ya baka in ka ce ah, ka irga ne haba mu kuma haba faɗinin bidiyar ku kenan amma wajen kabali in kabali ta kama liman a masallaci an ga tare ba ka yi sirriyo ba sai kabali to ne kabali kuma me kabali zaman da yi ne akan kafarsa shi ne kabali ko tashin gani bai san wannan ba to wannan akwai maganarsa kasuwancinsa gabaki ɗaya ya zama mai shine lafi khusrin yayi hasara ke wallahi tallahi dole sai mun koma makaranta mun kanta qawaidin nan mun kanta ahalari da ishimawi da ta'alimi musamman tarbiyyar zuwa makaranta musamman a ina ya kamata mu yi karatu musan suwa ya kamata ma su karantar da mu tukunna ko musan daga ina ya kamata ma mu fara yin karatun da sai mun san wannan sannan mu zo mu kanta qurdubi sannan mu kanta iziya kanta risala sannan mu wuce kuma askari sha Allah sannan daga nan kuma sai mu tsallaka sai ina sai muktasar khalil abokin tsufan yaro ko Allah ya kare mu daga nan kuma sai a dawo bangaren tauhidi da hadisi nan ma kuma sai a tafi kaga duk wanda yake zuwa makaranta yana zuwa kasuwa an san wannan mai neman gidan aljanna kasuwa dan neman halal da neman abin da zai ci da neman rufin asiri makaranta kuma neman gyara addini da ibada da sanin wane ne sarkin da ya halice ne saboda Allah ya ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa abu. amma mutum ya bar makaranta har ma yanzu ta kai ta kawo ana kallon almajirai kansu mai waye yanzu idan kana ba kallon ka ake wani Allah saki <laughs> lakum kenan su lakum wannan <laughs> lakum balantana ganka da wata ya tsohon wata ɗan za ka ake ake yakin jala dama ai lakum ne ai <laughs> haka ne an ganka da wadannan gemu zai ayya ai lakum ne wani wata ya ce lakum kai irin kai ne na bayan baya ballantana ji kana magana ka cewa kanka kai almajiri ne ai kamar ka gama walakanta kanka kai ba komai bane a cikin al'umma haka ake nufi ba su san almajiri shine taka sawun manzan Allah duk wanda aka ce almajiri ma'anarsa kalma ce ta larabci almuhajir almuhajir mai yin hijira daga garin su zuwa wani gari don ya nemi karatu saboda garin ku ka saba da iyayenka da ammominka da dangi da abokanai za su iya hada ka karatu aure gayyata mitin nan to sai ka yi bakunta wani gari inda ba a san ka ba kaga in kai ka dan raba kafin a san ka ka samu uzu 20 ka samu izu 25 idan ka gama tilawa a can yanzu in ka zo in ka kece a wata biyar ka gama gyara kuma qur'ani ya gyara in ka gama gyarawa a can yanzu in ka zo na fa kuma ka fara satu kawai daga bakara nan da nan kafin ka ce mi bakara ka tafi kana rubuta kaskasai shi kenan sai wa idza laqul ladina sai sai yaqulu kana ta tafiya wa zkurullaha tilka rasul qul aw nadukum lan tana yastamshuru wal muzanatu allahu kuma malakum sai kana ta wuce kai ka samu izin goma kan a ce menene babu katin kan a ce menene kana minal jannati wan nas lokacin da ka an fara saba da kai kuma sai ƙara cirawa daga nan kuma sai ka wuce gamborin gala kana dawa daga gamborin gala kuma shikenan kawai sai biyu daga biyu shikenan sai ka wuce fursukum fursukum kano kano kazina shikenan ba san ka ba kafin nan ka kafin wannan shine ake ce mutum almajiri sai mutane su suke daukan almajiri wani mara galibu ne kamar wani irin wanda iyayensa ba sa son shi ne kamar ba a sama ya faɗo kok haka aka gani almaji almajiri mutum ne wanda yake da uwa yake da uwa ya kun jama'a ya zo neman alkur'ani ne da haka kenan mutum ne nagari mutum ne na kwarai ina fata an fahimta to sai ake kallon mai karantarwa ma a yau rashin aikin yi ne yasa kake karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira babu kamar sa manzon Allah me yayi a duniya karantar waye manzo Allah karantar waye qur'ani ya sauko masa a shekara 23 aya ta karshe ita ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun bayan wannan aya manzo Allah satin sa biyu kadai ya bar duniya ashe manzo Allah duk zaman sa da ya shekara 63 sakon Allah ya isar ga baki daya banda sakon Allah kuma manzo Allah sai ya koma zuwa ga sarki mahalicinsa kenan duk wanda zai karantar ashe sawun manzan Allah yake bi sai ka yi haƙuri sai ka daure sai ka jure sai ka cije sai ka yi irin haƙuri irin na manzan Allah fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahu fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ubangiji Allah ka samu na to sai ubangiji ya ce laifi khusrun dan mutum yana cikin hasara amma ba duka ba ba illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani da Allah wa amilus salihati suka aikata kyawawan ayyuka sune farlaida da farfani an gane ko waɗanda suka tsaya akan sunar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malam yace falaisu fi khusrani waɗannan ba su zamo daga cikin tababbu ba wannan su kullun suna yi wa junansu wata wasau bil haqqi waɗanda suke wa junansu wasiya da cewa wane mu tsaya fa akan gaskiya wani mu tsaya fa akan gaskiya duniyar nan fa ba wajen dawoma ba ce ba duniyar nan kwana nawa zamu yi kudin nan da aka baka fa ka je fa ka ba mutanen nan haƙƙin su wani ka ji tsoron Allah fa mu gaya mutanen nan gaskiya fa kar abun duniya da aka ba mu kwanye rude mu mu boye gaskiya wani mu fito da gaskiya fili fa mu faɗa shekara nawa zamu yi yau ina annabi Adamu wanda ya shekara sittin ina annabi Nuhu wanda ya shekara sittin sauran ba kuma wasu su kai su ba ina suke yau har luqmanul hakim da ake cewa aka ce ya sa hannunsa akan bayan saniya adadin gashin shine adadin kwanakin da aka ba shi wakila aka ce dubu biyu da wani abu ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan kawai sai ga dubu biyu ta kare aka ce to ya luqman jibi ne fa abu eh ke jibi ke jibi ne abun aka ce eh jibi ne abun an gane ku ya ce to shi kenan Allah kai mu sai mala'ika sai ya to ya kuma ya yi to a gara ido ya za a yi bismillah sai tafi shine walau ishta alfan tun thumma alfaini ba'da fala budda min yawmin tasiru ila qarn da ce ka rayu shekara dubu a ƙara maka wani shekara dubu biyu bayan dubu nawa kenan dubu uku ba makawa watan wata rana sai an ganka a cikin ƙabar sai ka ga kanka a cikin ƙabar an gane ku kuma sai an ɗauke ka akan makara ana cewa waye wannan ana cewa wani kenan fa wani kenan wa ba'da rukubihin afarasatiha yuhada baina anaqir rijali la ilaha illallah Allah ka samu cika da imani jana'a an aqrabihi wa amma wali takhalla amru atihi wa walla sai an doke shi akan makara mutumin da da yake hawa mota mai tsada in yazo ku sai dai muku titin tin muku haka da hannu kuna gefen nan sai muku haka mai kokari shine zai muku haka amma gilas ɗinsa a dage mutumin da yake hawa irin wannan motocin da muke hawa sai gashi yau kai ne kuma akan itace akan katako an dauki katako mana ƙiƙi ƙiƙi ƙiƙi ƙiƙi ƙiƙi ana ku tafi da hankali kar ku yi sauri ku tafi da hankali kar ku yi sauri masu imani suna kabbara suna hawaye suna cewa Allah ka ji kan wani Allah ka yi wa wani gafara Allah ka sa wani na aljanna amin hmm. ubangiji Allah ka samu cika da imani Allah ka kita ta karshen mu baki ɗaya. ubangiji sai ya ce illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq sune wanda suke junan su wasiya da cewa wani mutsaya akan gaskiya mutsaya akan imani na'am wa tawasaw bis sabr Wadanda suke wa junan su wasiya wa tawasaw suke wa junan su wasiya bis sabri da cewa wani mu yi hakuri fa a bisa bin Allah kada mu saba wa Allah a cikin wannan zaman duniya kaga su suwane suwane yau ba sa nan kuma su wannan abokananmu ne idan ba mu bi gaskiya ba idan ba mu tsaya akan sunnar annabi Muhammad din nan ba fa in ba mu tsaya akan sunna ba fa kwana nawa zami wala mu yi hakuri duk cutar wanda za a mana kada mu damu watan wata rana komai zai iya wucewa yau ya wuce ko bai wuce ba ya wuce ya zama tarihi yau ga ahlus sunna nan barjak ko ina kowa ma so yake ka kira shi da suna dan izala kowa so yake ka ce masa wani kai dan izala ne a ce kwarai kuwa dan izala ne me kake so a baka me wata mas'ala kake so a gaya maka amma da za ka ce mutum ɗan izala ah wallahi tala amma yanzu in ka ce ka kai ɗan izala an fi ƙaunar ka an fi girman maka an fi duk abin da kake nema ko me kake nema wallahi an fi baka sabida an san kai mutum ne mai kwatanta gaskiya insha Allah ubangiji Allah ka ba mu ikon kwatanta gaskiya ko da wani lokaci na'am to za mu tsaya a wannan gabar sura suratul humaza insha Allah gobe za mu tashi kuma akan magana akan masu yafuci da zumɗe da yi da mutane da kuma kirce duk za mu ji magana akan waɗannan yaya lamarin su yake abinda su in ya halatta ko bai halatta ba sun yi daidai ko busu yi ba in sha Allah gobe kada a baka labarin farkon wannan aya ta wannan sura mai albarka wassalamu alaikum wa rahmatullahi hukuncin wannan subhanallah hukuncin wannan shine iyaye sunansu iyaye ubangiji Allah ka shirya mana irin wa'annan iyaye masu irin wannan zagi amma idan yaron ya kai ƙara to sai an kira su a musu tahziri ma'ana idan aka ce dan iska a yawon iskanci aka samu mutum in aka ce banza ma'ana dan banza wanda ba shi da mahaifi ke haka in aka ce shegi kamar mutum ne wanda aka yi cikin shegi aka haife shi duka wa'annan zagi ba zagi bane mai kyau kuma zagi ma ga baki daya musulunci ya hana haramun an gane ko in za ka yi mutum zagi kamar uwa ko mahaifi ana so zagin ya kasance na addu'a ka ce kai wani baka kyauta ba Allah ya shirye ka Allah ya gyara halayenka kalli kanka kamar na kakanka Allah ba a aljanna kaji kamar kakarka kun yi kama Allah ba ta aljanna kai zo nan ya hanci ka kai shi kawai to Allah ba shi aljanna dan me yasa kai kaza kai kaza kai kaza ai kaza da kaza ɗin nan ba aikin ka bane ba halin ka bane ai kai wani ba san ka da haka ba me zaka kai haka to wannan shine abin da ake so iyaye su musamman uwa ta rinka yawaita albarka ga da Allah ya ma albarka Allah ya shirye ka Allah ya gyara halayenka Allah ya barka ana son irin wannan amma zaki irin wannan shari'a ta ce inda zai kai su gaban alkali in ba shi in an samu shaidu guda hudu sai musu bulala 80 tarwa ha bayan Allah bane bayan Allah ne aiko eh Allah kare in ka duba shi sa manzo Allah ya hana la'anta aiko in za ka iya tunawa a cikin wani hadisi yace mutum yayi la'anta har za ta dawo kan me shi kaza kaza kaza hata to ubangiji Allah kare wallahi Allah malam muna roƙon addu'a muna neman aikin police amma roƙon Allah kun sai da su suna yi addu'a Allah ya masa rahama kuma addu'a Allah ya kara maka basira wa alaikum salam wa rahmatullah masu neman aikin police ubangiji Allah ya baku aiki mai albarka Allah sa ku musulunci aiki da abin da za ku yi na wannan aiki na police lalle ana da buƙatar irin ku da yawa ya ko samari da ma sojoji da ma dukkan wani jami'an tsaro irin su civil defense ina ana buƙatar ire-iren ku da yawa lallai in Allah ya bada iko a shiga in an shiga kuma a yau musulunci aiki da wannan damar duk wanda yake aiki ana so ya yi wa addininsa aiki da wannan damar da ya samu yanzu muka karanta dama ce Allah ya baka wani abun baka da ikon ka faɗa sai ka sa kayan damar kana sa kayan damar an ka zuwa kuma ce kai jama'a kowa ba ga yadda zai ya sahu nan ne sahu a ce haka yake ranka ne haka yake ranka ne kuma ka da kayan sarkin inda kai jama'a ku tsaya ku sallah kai kai ba dan gidan wani bane ne ya ya ya haka ya zaka ka shiga rayuwar mu da yawa amma kana zuwa da wasu a bayan ka ta mutum biyar kai jama'a saboda daga wancan cirkin zuwa nan ne haka yake haka yake haka da ba ce wannan ubangiji Allah ka sa mu dace da sunna jama'a mi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta dai cikin karatu ko amsa batawa Allah ka ba mu dadansa kuskure da muka karanta ma'ana kuskure da muka cikin karatu ko amsa bata Allah kai mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخذنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد جماعة كما ديت muka saba mu malam addu'a Allah ka malam da rahama Allah ka tukan dukkan iyayen mu sabo kushewa da tsohon kushewa Allah ka musu gafara a wannan majalisi na tafsiri muna tare da daraktan agaji na Borno State gabaki daya a Sheikh Malam Ilyas ya ka mana ziyara dama kuma gidansa ne makarantar ce wannan ba bako bane a wannan makaranta mai albarka tare da shugaban kwamiti na marayu na borno sir da bakiriya a shek malam mahmudu mai glas kusan kullum muna tare da shi a wannan majalisi mai albarka wayannan jagagwaran bayan allah ubangiji allah kai musu jagora kan wannan tafiya da addini da suka sa a gaba mu kuma allah ka ba mu ikon mu bi a baya ya allah dan mara musu ya Allah irin hidima da suke wa addini Allah ka rika musu da dukkan wani mai taimako a kan addini ubangiji shi ma Allah ka taimaka masa wala yansuranna lahu man yansuruhu inna Allaha al-qawiyyul aziz duk wanda ya taimaki addinin ubangiji Allah ya taimaka masa baki daya mu yi addu'a mu kanta idza a kamar yadda muka saba wa'annan bayan Allah da ire-iren su Allah ka saka musu da alkhairi tun daga kai shugaba na kasa har zuwa kasa kowa Allah ka saka mar da alkhairi ya Allah matafiya Allah ka kai su lafiya ka dawo da su lafiya dan kasuwan mu ya Allah ka ba su riba mai albarka Allah ka dare kasuwan eh, dukkan kasuwan namu ya Allah Allah ka ba su dukkan taimaka musulunci da abin da suke samu ya Allah marasa lafiya na gida da na asibiti akwai ta irkuwa da bata da lafiya sosai da sosai muna roƙon ubangiji ubangiji Allah ka ƙara mata lafiya Allah ka ba su lafiya da dukkan mu gabaki ɗaya Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah abin da yake damu mu Allah ka yaye mana albarkacin watan Ramadan mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman ƴaƴan gabaki ɗaya mu Allah ka ba mu ƴaƴa na gari masu albarka da mu da iyalanmu da zuri'ar mu gaba daya Allah kai mana albarka ya ubangiji Allah ka shirye mu shirya ta addinin musulunci kamar yadda muka ji azum wannan uwa ya aiko neman taimako yana yana neman haddan alqur'ani da dukkan wani mai neman haddan alqur'ani da ilimi na addini da ilimi na zamani Allah ka ba mu mai albarka Allah ka ba mu da zamani musulunci aiki da shi ya Allah mu karan kanmu mu yi aiki da shi sannan kuma mu ga ya al'umma su aiki da shi ya ubangiji haka nan masu jarrabawa ya ubangiji Allah ka ba su ikon cin jarrabawa ka ba mu gabaki daya mu yi musulunci aiki da abin da muke rubutawa ya ubangiji ya Allah ya samarin da tuzuran mu Allah ka basu abokan aure na kirki haka nan ƴan matan mu da zawarawan mu Allah ka basu mazajen aure na kirki Allah ka gyara halayen mu gabaki ɗaya mu ya ubangiji wannan ƙasa ta mu Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka kama da sanyi da sauki a cikin wannan azumi na Ramadan Allah ka kama da saukin jiki da saukin halaye da saukin aljihu da saukin rayuwa da saukin masarufiya ubangiji Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da girman kai da gilli a cikin zukatan mu ya ubangiji Allah ka samu zama ikhwanan ala surudin mutaqabilin Allah ka azata mu da ikhlasi Allah ka azata mu da ikhlasi Allah ka sa aikin da muke dan kai muke ya ubangiji Allah ka sa duk wanda ya ji wa'azi ya ubangiji ya fahimci sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai gane ba Allah ka gadar da shi ya Allah wanda yake kan sunna Allah ka tabbatar da daga dagansa akan sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah duk abin da muke yi na daidai ya Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah wanda muke da kuskure Allah ka yafe mana kuskure ka dawo da mu kan daidai ya ubangiji ya Allah ka kare mu ka kare mana shugabannin mu na kasa da na jihohi gabaki ɗaya da sarakunan mu gabaki ɗaya Allah ka kare mana su tare da mu gabaki ɗaya yadda muke taruwa a wannan waje Allah ka tara mu a gidan aljanna na firdausi gabaki ɗaya gabaki ɗaya mu makanta izaja Allah ka amsa mu <clears throat> Allah ka sanya mu daga cikin yantattu waɗanda kake gafara a cikin wannan wata na Ramadan بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير اللهم لا نصر إلا أنت اللهم انصرنا بغير حساب ولا عقاب يا أرحم الراحمين وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين حسبنا الله ونعم الوكيل في الدارين برحمتك نستغيث والحمد لله رب العالمين جاتبر جاتبر